والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصلاة الجمعة صلى الجمعة خلفه باين شي شugaba mutumin kirki ko wanda ba mutumin kirki ba wa khalfa man wallahu da kuma bayan wanda shi shugaban ne ya shugabantar da shi to ja'izatu ta halatta baƙiyatun sannan za ta ci gaba da wanzuwa sannan ta matu cikakkiya ce matuƙar an yi ta raka a ta yi raka'a guda biyu man a adahuma wanda ta sallar inda shugaba ne ya ayyana wani mutum ya ce shi zai gori limanci to fahuwan un wannan mutumin ɗan bida'a ne tarikun lil sannan ya bar hadisan banzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mukhalifun lissunnati ya saba karantawar manzan Allah laysa lahu min fadlil juma'ati shay'un kenan laysa lahu shay'un bashi da wani abu min fadlil juma'ati na falalar sallar juma'a da yaje ya sake maimaitawa yayin da idza lam yara as-salata khalfa aimmati yayin da bai ganin halaccin yin sallah a bayan shugabanni man kanu wanda suka kasance barrihim wa fajirihim mutumin kirki da mutumin banda fasunnatu ita sunna bi an yusalli ma'ahum raka'atayn ya salla tare da su raka'a biyu wa yadinu bi annaha tammatun kuma ya addini ya kudda cewa sallar ta saka la yakunu fi sadrika min dalika shakkun kenan la kuno shakkun wani kukunto ba zai kasance ba fi sadarika a cikin kirjinka min zalika daga cikin wannan kuma ko da limamin da aka sa dan bid'a ne inda dai bid'a ba kafira ba ce to dole ai hakuri ai sallah bayan wanda shugaba ne ya nada shi kuma ana maganar shugaba fa ba fa shugaba na wata kungiya ba a a imamin eh, makkanin za shaukatin shugaba wanda yake da iko wanda yake da madafu iko akwai 'yan sanda a hannun shi da sojoji da custom da immigration yana da kurkuku zai iya turawa a kashi zai iya turawa a ɗaure to shi ake magana ware gaman gwamna ko shugaban ƙasa a sarkin musulmi imamin neman makan zashi kati ko a shugaba ne tunda yana da damar da ba gwamnati umarni cewa ga abin da za ta yi ai kaza ko ka ai kaza wa man kharaja ala imamin wanda ya kuruji ga wani shugaba min a'immatul muslimin daga cikin shugabannin musulmi wa qad nasa kuma mutane sun kasance ijtama'u sun taro alaihi akan wannan shugaban wa dole lahu bil khilafati kuma suka tabbatar cewa shine shugaba fa bi ayyi wajhin kana ta kowace irin fuska ce birrida ya karɓi shugabancin ta hanyar mutane sun yarda ne aubil galaba ko ya amfani da ƙarfin tuwo ne inda ya riga ya hau shugabancin ko mutane suka yadda shugaba ne sannan wani ya zo daga baya ce bi yadda ba ta faƙar shakka haza da lakariju wannan fa mai tawayen ga shugaban ya tsaga asal musulmi na haɗin kan al'ummar musulmi wa khalafa al'asara ya wa hadisai da suka tabbata an rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga annabi fa in mata al alaihi idan mai tawayen ya fita da shi wannan shugaban in ya mutu bai cuba ba to mata mitatan jahiliya ya mutu mutuwa irin ta jahiliya me yake nufi da mutuwa irin ta jahiliya jahiliya ba su da shugabanci kai kuwa abin da ya ga dama yake da mutum ne da ya mutu ba tare da yadda da tsarin shugabanci na musulunci ba shukun musulunci yana da ƙa'ida na 34 wala yuhillu qitalis sultan bai halatta ba ɗaukar makami a yaƙi shugaba walal kuruji sannan bai halatta ba yin tawaye alaihi ga shi shugaban li'ahadin ahadin minan nasu ga daga cikin mutane faman fa'ala zalika duk wanda ya aikata haka wa huwa mubtadi'un to wannan dan bid'a ne ala ghairi sunnati bai kan sunnar annabi wa tariqi sannan bai kan hanya ta ahlus sunna to mutanen ka duk irin wayannan nusus din suke dakkowa idan an samu wani malami na gani ya darje shi dakko sai su dabba irin wayannan a gane to gulatul tajrihi salafi wanda suke wuce gona da iri da sunan salafiya a gani saboda an ce faman fa'ala zalika wanda ya aikata hakan fa huwa mubtadi'u dan bid'a ne to wannan man din da ya amfani da ita ba ta kan itlaqi la ala itlaq na faɗa maka na ce ga al-imam muslim da yazid ya zama shugaba bai ma yadda ya masa mubaya kuma ya masa tawaye amma ba za ka ɗauko wannan ƙa'idar ka ɗora a kan shi ba ka ce tun da ya yi tawaye mai zidu al'imamu na ɗan bida ne dalilin don an yi magana ka ce wa ya faɗa ka ce al'imamu ne ya faɗa ya ce wa la yahillu qitalu sultan wala kuruja khuruj alayhi li ayyi ahadin minan an-nasi faman fa'ala dhalika fa huwa mubtadi al-imamu hussein yayi ko bai to yayi to tun ya ɗan bida'a ne kaga bai yi ba gani wa qitalul lusus ya karbar hayi wal da ya kar khawarij ja'iru ya halatta idza aradu idan suka bujuro lirrajuli ga mutum fi nafsihi suna so su kashe shi wa suna so su karɓi dukiyarsa falahu an yi ƙatila an nafsihi to mutum yana da dama kaga an yi ƙatila bai ce falahu an ya ƙatula ba ya kisa domin akwai bambancin tsakanin katala da alkatlo katala difa'i ne kariya ne kana da daman kai kariya an nasu yi a kankin kanka wa malihi kana da daman kai kariya a kan dukiyarka wayar difa'a an ha mutum zai tun kuɗi dangane da ransa ko dukiyarsa bi kulli ma ya katiru da duk wani abu da yake da iko kan shi wani ya kawo masa farmaki walaisa lahu idza faraquhu amma baka da wani abu idan ka warji din ko barayi suka zo kawo maka farmaki ka tashi dan ka kara kanka suka gudu to baka da dama ka ce to sai ka ci gaba da bin su kuma aw tarakuhu ko walaisa lahu idza faraquhu aw tarakuhu ko suka raba da shi ko suka kyale shi an yi tulubahu yace zai neme su wala yatba'a ba zai bi hun gurabinsu ba Allahumma sai dai idan ana jin tsoron cewa watakila tafiya su zuwa za su sake shiri don su dawo to kaga wannan kuma matakinsa daban amma in kana da tabbacewa an sun tafi sun tafi kenan to baka da dalili kuma na bibiyar gurabinsu laisa li ahadin ba wani wanda yake da dama idan barayi sun kawo maka hari ko ka shi a ci gaba da bin bibiyar su illal imam sai shugaba aw wulatul ne ko shugabannin musulmi ma kawai fa lahu an dafa an nafsi shi ga wannan suka kawo mahari abinda i zama wajibi a kansa ya kare kansa fi fi malihi ko fi makamihi a cikin matsayinsa wannan ya goge wayanwi bi jihadi zai yi niyya da kokarinsa da wannan jihadin nasa Allah ya tula ahalin cewa yana yi ne ba don ya kisa ba ya kare kansa daga halin da aka kawo masa Allahumma sai in irin abin da suka zo da shi na kisa ne asalin to sai ya tashi sai ya shiga cikin yanzu man qatala duna malihi fa huwa shahid wanda ka kashe ya tafi a banza in kan sun kashe ka sai ka yi shahada fa in mata ala fa in idan ya mutu a hannunsa fi daf'ihi wajen kariya an nafsihi dangane da kansa fil ma'araka eh, a wajen ma'arakar da aka kwamawa فأبعد الله sai Allah nisanta daga rahama wa al-maktula shi wanda aka kashe wa in mata ala yadayhi fi daf'ihi shi wa kenan shi wanda ya kawo hari hmm. idan ya mutu a hannun wanda ya zo kawo maharin a wajen fito na fitan da aka yi to fa abu adallahu sai Allah ya nisantar da al-maktula hmm. wanda aka kashe din dan dama ga niyyar da ta kawo shi wa in qutila hadha fi tilka hal idan aka kashe shi wannan wanda aka kawo maharin wa huwa yadfa'u an nafsihi alhalin shi kuma yana kariya ga kankin kanshi wa malihi da dukiyarsa rajautu lahu aljanna yace ina masa rajautu lahu shahada ina masa fatan shaman sahada kama za a fila hadisi kamar yadda zo a cikin hadisi wa jami'ul asari gabaki ɗayan hadisai fi hada a cikin wannan inna ma'ume da biƙitalihi ko an yi umarni ne da ya kare kansa walam yi umar biƙatlihi ba umarci mutum asalin farko wanda ya kawo maka farmaki baka kashe shi walami walatti ba'i ko in ya gudu ka ci gaba da bibiyansa wala yujihizu alaihi in suri'a au kana jariyan wala yajizu amma za ku ga a ƙasa ya ce wala allahu yujhizu qultu fi nuskhatayn yujhizu hmm? wala yujhizu ba zai shirya shi ba ka gani wala yujhizu alaihi shi wanda aka kawo maharin idan ya tashi garin kare kansa ya ji wancan wanda ya kawo masa hari ciwo to wala yi ji su alaihi ba zai shirya shi ba in sori a in ya riga ya kayar da shi auka na jarihan ko ya ciwo don ya ji mai ciwo ko ya mai wani abu to ba za a ci yanzu daukan nauyin jinyar shi ba yana wuyansa ya ji banza ciwo ba abinda zai faru wayan aka akadahu asirin in kuma ya kama shi a matsayin fursunan yaƙi to falaisa lahu an yaktulahu babu daman ya kashe shi wala yuqima alaihi alhadd ba zai tsayar da haddi akan shi ba walakin sai da ya amrahu ila man wallahu Allah ya dauki matsalar sa ya kai zuwa ga wanda Allah ya jibin dama al'amarin fa yahkumu fihi shi wanda yake shugaba ne hukunci a sa. shugaba ne ya kama farmaki na kama shi a matsayin fursunan yaƙi kai ne shugaba al'amarin yana hannunka wala na shahadu ba ma yin shaida ala ahadin akan wani mutumin ahalar ƙiblat daga cikin masu kallon alkibla da amalin da wani aiki ya amaluhu da yake aikata shi bi jannatin idan na kirki ne ba za mu yi masa shaida ba mace dan aljanna ne wala nari ba za mu yi masa shaida ba idan aikin na banza ne mace dan mai dan wuta ne narzu muna fata lissalihi ga wanda yake ya mutu yana aiki nagartacce a wajen Allah subhanahu wa ta'ala sannan wani kafu muna jin tsoron ukuba alaihi kan shi wani kafu alil musi'i al-muzlibi muna jin tsoro akan wanda ya mummunan aiki sannan mai zunubi sannan wa narju lahu rahmatullahi muna kaunar rahamar Allah ga wanda ya mutu yana aiki mai kyau wa mallaki Allah duk mutumin da ya haɗu da Allah bi zambin da wani zunubi yajibu lahu annaru wanda wuta ta wajaba a kansa saboda wannan zunubin da ya aikata amma ta'iban yana mai tuba ghayra musirdin ba yana mai dubiwa ba alaihi akan wannan zunubin fa inna Allah ya tuba alaihi to Allah zai karbi tubarsa wa yaqbalu at-taubata shi da ma Allah yana karɓar tuba an ibadihi dangane da sa wa ya'fu sannan yana da kai eh an aci dangane da ayyukan da suke marasa kyau ne wa mallakiyahu wanda ya haɗu da Allah subhanahu wa ta'ala wa qad a rehi haddu zalika dam an tsere masa da haddin zunubin da ya aikata wancan ta baya da yace wa mallaki Allah wanda ya haɗu da Allah bi zambin da wani zunubi wanda ya aikata a nan duniya wanda yajibu lahu bihi an wanda wuta ta wazaba da shi saboda wannan zunubin amma ya haɗu da Allah ta'iban yana mai tuba wa ghaira alaihi ba ya dogi ya ci gaba da laifin ba har ya mutu to fa inda Allah ya tuba alai Allah sai karɓi tubarsa wa yaqbalu tawbata Allah yana karɓar tuba alam ya alamu anna Allah huwa yaqbalu tawbata an ibadihi wa ya'fu sannan Allah yana kauda kai rangwami an sayyi'at dangane da aiki mara kyau amma wa mallaki yahu wanda ya haɗu da Allah waƙar qad uqima alayhi haddu haddu zalika dhanb an riga an tsayar masa da haddin zinubin da ya aikata fi a wannan duniyan to fa huwa kafaratuhu haddi kafara ne ga zunubi kama ja'a a khabari ar rasulillahi sallallahu alaihi wa yadda ya zo cikin hadisi dangane da manzon Allah sallallahu in za ku yi tunawa a karatunmu na ƙarshe na faɗi hanyoyi guda goma uku suna da alaƙa da bawa hudu suna da alaƙa da Allah uku na da alaƙa da mutane daga ciki akwai maganan kafara akwai maganan haddi idan mutum yi abu mara kyau aka tsayin masa da haddi a duniya ɗaya daga cikin hanya ne da Allah yake yaye masa zunubansa wa mallaki yahu wanda kuma ya haɗu da Allah musirran yana mai dogewa walam alama ala ma fa'aluhum ya'lam gaira ta'ibin ba yana mai tuba ba min dhunubi daga zalbai allati qad tawjaba biha al-uquba wanda itancanta ay masa uquba saboda zanaban da yi to fa amruhu ila Allah al'amarin sa yana wajen Allah in sha'a azabahu idan Allah ya ga dama ya masa azaba wa in sha'a in Allah ya ga dama gafara lahu masa gafara wa yahu, wanda kuma ya haɗu da Allah maɗaukacin sarki min kafire inda kafiri ne to azabahu Allah sai ya masa azaba wa lam yaghfir lahu Allah ba zai masa gafara saboda inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa man yushrik billahi faqad harrama Allah alayhi aljannata Allah ga riga haramta aljanna akan shi wal rajmu shi rajmu haqqun haqqi ne ala man zana akan wanda ya aure وقد أحسن الحالي إيه وانده يزنا رجم حق حقيني على من زنا ga wanda izina wa kada uhsina alhali ya aure kalmar uhsin ta kan dauki kamanni sannan ta dauka dauki musulmi fa a sannan takan ɗauki 'ya'ya da ma'anar kishiyar bayi hmm? sannan takan ɗauki wanda yake da aure to idan a tarafa idan mutum ya yi tarafi auka matsalihi bayyanatun ko kuma ko dai mutum shi ya kirari da kanshi cewa ya yi zinar ko kuma mai auka matsalihi bayyanatun ko hujja ta tsayu cewa akan yayin yayi zina wa qad rajama rasulullah manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallama yayi rajamu eh muna sanar da hadisin gamiliya da hmm? ke farkon riya da salihina wannan matar da annabi ya ce laƙar tabar taubatan wa ƙadar jamatil a immatu hakika shugabanni sun yi rajamu rashi rashiduna shiryayyu tun daga kan abubakar umar usman ali to da wasu daga cikin 'yan shi'a da 'yan kalakatu su ne ba su yadda da matsalar rajimu ba ita kuma kalmar rajimu a ƙur'ani ma tana zuwa da ma'ana ya kai wajen guda biyar rajimu ko? to a suna kawo shubaha cewa Allah subhanahu wa ta'ala da ya ce walmuhsanatu a minan nisa'i illa ma malakat aimanukum kitabullahi alaikum to can da ya zo fa in uhusinna fa alaihinna nisu ma alal muhsanati min a akan su bayi hmm? akwai mai sa alaihin na nisfu a kansa akwai rabi na azabar da za a yi mai aya sai su ce to bulala dai haddi ƙur'ani ya faɗa cewa azzani ya tuwa zani fajilu kullu wahidin min humami a tajalda daga idan bawa ya yi zina a yi masa bulala hamsin in ɗaya a masa bulala ɗari to nan tun da allah ya ce fa'ida a husin da mai wancan ya faɗo ni ba na ga abu ya shiga da gudu can wajen ba kuma ba ku ji karasa ba na ganin kamar babera ne ba ya shiga daƙi ba nan dakin ya shiga gane shi kawai nan ka gani kullum dakin cewa mai shiga bera ne hu? ka gani sai ce to an ji idan bawa ne in an ce akwai rajin to yaya za a yi idan ɗa'in yi abu a kashe shi in ya taɓa aure shi bawa ya za a mai rabin kisa wannan na daga cikin shubuhar da 'yan ƙwar'ani hmm? zalla suke kawo hmm? suna kawo shubuha ma akan wannan ya za a mai rabin alamu so abinda suka kafa ganewa ba dukkan hukunce-hukuncen da suka ta'allaku da ɗa ba ne yake da alaƙa da bawa sannan ba duk hukuncin da ya zo na Allah ba ne yadda ɗa za a mai cikakke bawa yake da rabi yanzu da Allah ya ce wa kuma salata wa atu zakata akwai inda Allah ya ce da ya rabin cikakke sallah da bawa ya rabi to sannan wajen maganar hukuncin al'ada da ya ce wasu alunaka anil mahidi qul huwa adam nisa a fil mahidi wannan hukunci ya game mata bayi da 'ya'ya duka a ina Allah ya ce mace ya ce rabin al'ada baiwa ce rabi kuma ya za'i rabin al'ada ya za'i rabi kaga babu Allah ya ce aikin hajji wannan hukuncin ya sha ɗa da bawa to a ina Allah ya ce ɗaya aikin hajji cikakke da bawa ya rabi kuma ya za aikin hajji cikakke ya za'i rabi su da kansa sun yadda in Allah ya yi itilakin hukunci ko a cikin hukunce-hukuncin ƙwar'ani ba kowa yake shafa ba shi yasa akwai hukuncin da yake da alaƙa da matafi bai shafi mai zaman gida ba akwai hukuncin da yake da alaƙa da mara lafiya bai shafi mai lafiya ba haka akwai hukuncin da yake da alaƙa da 'ya'ya bai shafi bayi ba ko kuwa to ce wa manin taƙasa duk wanda in rage daraja itauye darajar ahadan ɗaya min ashabi rasulullahi daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aw afgadahu ko ya kishi bi hadathin kana minhu saboda wani abu da ya faru daga wannan sahaban aw zakara masawi'ahu ko ya zamanto shi bai da wani aiki sai ya zauna abinda yake mara kyau na sahabin shi zai ambata kawai to kana mubtada an wannan mutumin dan bid'a ne hatta ya tarhama alaihim jami'an ba za ka zama cikakken ahlus sunna ba sai ya zamanto kana neman rahama ga dukkan sahabban annabi sannan wa yakunu qalbuhu zuciyarka ta kasance lahum ga su sahabban annabi ta zama saliman kubatacciya wan nifaqu idan an ce munafinci huwal kufru shine kafirci shi kuma kafirci shine an yakfura billahi mutum ya kafirce ma Allah wa ya abu da ghairahu ya bauta ma wannan Allah munafinci kuma uyizhiru al-islam fil alaniyati mutum ya bayyana wa musulunci a bayyanan shi misalin munafiqina alladhina kanu misalin munafikan da suka kasance ala ahda rasulullahi a zamanin annabi zamu karanta da kai a cikin ibnu kasir karkashin wa minan nafi man yaqulu amanna billahi zaka ga ta inda munafunci ya fara a Madina wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam maganar da annabi yayi ce salatu nau'in mutane uku man kunna fihi wanda ya kasance a cikin waɗannan ɗabi'un guda uku fa huwa munafiqun wannan munafuki ne hadisi ne da bukhari da muslim suka ruwaito haza ala ala wannan akan kaurara al'amarin narwiha to za mu ruwaito hadisan kama da aka mai da ta zo wala na fassiruha saboda tsoratarwa ba za ma matsa maka wani tafa bayani ba haka za mu barta inda al'imam ahamad wa ƙaunuhu magana annabi da ya ce latar ji'u kada ku dawo ba a di bayana ku faran kafirai dullalan batattu ya dribu ba a dukkan riƙa ba a din sashen ku yana dukan wuyan sashi to su ma irin waɗannan hadisan haka za mu basu ba za mu tsaya maka bayani ba ko kuwa wa misluhu wa mislu da kuma ɗin annabi da yake idan taqal musulma ne idan musulmi guda biyu suka haɗu bi sai fahima da takubansu to falƙatilu da wanda yake kisan ismu fa'il wal maktulu da wanda aka kashe ismu maf'ul fi duk suna cikin wuta to su ma yace wa'annan haka za mu basu amma ka san a wajen ahli suna ai suna da tafsiri ko eh? wa mithlu misalin sibabul muslimi zagin musulmi fusukun fasikanci ne wa qitaluhu ya kasa kuma kufurin kafirci ne wa mithlu man qala li akhihi duk wanda yace wa dan uwansa ya kafiru ya kai kafiri fa ba ba'a biha ahaduhuma to wannan kalmar sai ta koma madayin su wa ba'u bi gadabin min Allah ya yi hallazina amanu idza laqitumul ladina kafaru zahafan idan kuka haɗu da kafare kuna gagga falatu walluhum al-adba wa man yuwallihim yawma idhin duburahu illa mutahaddifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'atin sai Allah yake faqad ba a daga min Allah to mutum ya dawo da fushin Allah wa mislu misalin hadisi na kufrun billahi wato kafirci ne ga Allah tabarru'u tabarru'un minan nasbi mutum ya barranta daga nasabar da yake da alaƙa da ita wa in dakka ko hmm. da ko ta yadda wato kufurin billahi kafirci ne ga Allah ta tabarru'un minan nasabi mutum ya barranta daga nasabar da yake da alaka da ita wa in dakka da abu ne da yake ganin wato a ta yadda ba wanda zai iya gane zai iya riskar abin da yake nufi da ko wanda zai iya ɓoye nasabar sakon ba za a iya ganewa wa in dakka da ko al'amarin ɗan kaɗan ne ya ɓoshi ta yadda ba kowa zai iya ganewa ba to wannan yana daga cikin kafirci wani hau hil a hadis to kwatankwacin irin waɗannan hadisan mimma saha ga abin da ya inganta wa kufi za aka haddace to inna na nusallimu lahu muna miƙa wuya gare shi wa illam na alam tafsiraha ko da kuma musar tafsirin waɗannan hadisan ba wala na takallamu ba ma tsaya mai dogon bayani fiha a ciki wala nu jadilu ba ma jayya fiha a ciki amma kaga zamanin da alimamu Ahmad yake wannan maganan bai da bukatar tafsilin shi ya sa bai ba amma da malamai suka zo daga baya da yana buƙatar yi tafsilin ai dole ake yin tafsilin saboda wasu kuma sun ɗauki wa'in nan din sun dora su a inda bai kamata su dora su ba ko wala nujadilu fiha kuma ba ma jayayya a ciki wala nufassiru hadhihi al a ba ma fassara wa'annan hadisan illa bi misla ma ja'at sai da kwatankwacin irin abin da hadisan ta zo da shi la naruddaha ba ma mayar da ita bi ahaqqa minha ko illa bi ahaqqa sai da abin da idace minha daga ita da ita hadisan wal jannatu to wa'ancan hadisan da duk ya kawo abu kaza kafirci ne abu kaza kaza kaza kaza muna da abu uku akwai kufurin duna kufurin akwai fiskin duna fiskin akwai zulmin duna zulmin akwai kafirci karami akwai babba akwai fasikanci karami akwai babba akwai zalunci karami akwai zalunciwa babba wal jannatu ita aljanna wan da wuta makhluqatan ne an halicce su kuma qad khuliqa kama jaa ar rasulullahi an riga an halice su dan mu'tazila sun ce me amfanin a halice aljanna yace kama jaa ar rasulullahi yake cewa kaltul jannata na shiga aljanna fara'aitu qasran sai na dafa da a ciki kaga ya shiga ranar da aka yi iradi da shi wa da alkausara na game alkausar wattalatu fil jannati na leƙa cikin aljanna fara'aitu aksara ahliha kaza sai naga mafi yawancin mutananta kaza ne ko wattalatu fil nar na leƙa cikin wata fara'aitu kaza wa kaza sai naga kaza da kaza kenan fara'aitu aksara ahliha an-nisa naga mafi yawancin ta mata ne to fa man za'ama annahuma duk mutumin da ya faɗi cewa wuta da aljanna lam tukhlaqa fa huwa mukazzibun bil qur'an ana duk wanda yace ba halice su ba to wannan ya kare ta qur'an ana jingina maganan karewar wuta da aljanna zuwa ga ibnu taymiya da ibnu qayyim amma kare ake musu ba su fada ba wa hadisi rasulullahi sannan hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kare ta su wala ahsibuhu yu'minu bil jannati wan nar kai ba ma na tsammanin ya imani akwai aljannan nan akwai wutan nan wanda duk yace ƙarya ne babu su su zila sun ce bai da zafin hikima ta Allah hata na fi gidan bako bako zai zo a shirya kuma bakon lokacin zuwan sa bai ba a bari mana sai lokacin zuwan sa ya a ci shirye gidan wa man mata duk wanda ya mutu min ahlil qiblat daga cikin ma'abuta alqibla muwahhidan yana mai kadaita Allah to salla alaihi za a yi salla gare shi wa da lahu za a yi masa gafara da a neman masa gafara wa man mata min ahlil qiblati muwahhidan yana mai kadaita Allah ai baka gane ba wa man mata min ahlil qiblati duk wanda ya mutu daga cikin waɗanda suke kallon alƙibla suna yin sallah musulmi ne muwahhidan ya mutu kuma yana mai kaɗe ta Allah ba mushriki ba to yusalla alaihi za a yi masalla wa yustaghfaru lahu za a neman masa gafara Allah wala yuhjabu anhu al ba za a sha makance neman masa gafaran Allah ba wala tutraku salatu alaihi ba a barin sallah akan shi li dhanbin aznabahu saboda wani zunubi da ya aikata sabiran zunubin karami ne kana au kabiran ko babban kaga maganin cewa idan mutum ya kashe kansa ba za a mai sallah ba kaga ba ta taso ba idan kawai abinda malamai suke faɗa shawara suke ba ba hmm? amma yadda mutane suka yi ɗauka ma da zarar labari ya zo a cewa ne ya kashe kanshi wasu yanke hukuncin ba suke wuta zai tafi kuma kafiri ne ka tuna matsalar ta fara an amma wannan ba za su ba su da irin hadisun da suke abuwa da shi babu da irin doron hadisi a haushi to doron hadisin kawai sun dogara ne da annabi ya ce wanda duk ya kashe kansa to zai a yi masa azaba da abin da ya kashe kansa da shi gobe alkiyama to man aka ce a shi kuma sai in sharaɗi ya cika ba ma ni unahi yanzu wancan nassin da muka karanta wanda ya kuruji wanda ya kaza ba Imam Muhammad ya ce fahuwa huwa mubtadi'un ba fa man kaza fahuwa huwa mubtadi'un fa ai sai in sharadi ya cika ba mani'u fa na ce mutum dan bid'a to shi ma wannan sai in sharadi ya cika ba mani'u na ji wani malami kuma ayat da take magana wa ta kasu an fusa kun nan. Mm. wala taqtulu anfusakum eh to anan gurin anan gurin da shi ma yana ta dawo ta mace ta shi kan shi fadi la wala wala quwwata illa billahi al-aliyyil ka gani to saboda haka in mallan matsala ta faru aka nemo ka malam usman ka je ka mutum sallah to ka je ka kaɗe ba amma kuma yana da cikin tabi a ah, ah, wani wanda aka san yana da salaha a cikin al'umma ya kaurace ma wurin sallar kudin a to halin fadli dai aka ce ba dai ya mutu da tauhiri ba hmm? wanda suka shahara a cikin al'umma a kasansu da falala su ne malamai suka yi togaciya cewa su kada su je don rashin zuwan nasu ya zama ta hajiri ga rabuwan mutane amma ba ce aka ba za mu sallawa ba cewa aka ba za a neman masa gafaran Allah eh? kama wannan na hanyar na unguwa su malam mm. kaga shi ai har ta cikin kai na wallahi malam an an dai samu jarrabawa wallahi ba mamaki ma samu taɓa hankali kafin ya lasu amma ba kowa ya sani ba to kaga amruhu ila Allah ta'ala al'amalan na wajen Allah zunubin karami ne ko babba ne ana masa sallah ana neman masa gafara haka wani in ya ce ba a yi ka dauko usulus sunna na al-Imam ka ja masa wannan nasin ka ce al-Imam Ahmad ya ce ana yi kofa ba shi ke nan ba akhiru risala walhamdulillahi wahdahu wa salawatullahi ala muhammadin wa alihi wa sallama tasliman saboda haka a kai ka fara yin sarfahu ina ka daya amma ban da wuce ni na zo da na kai dai kufin ni nan nasu yana da tsada ne wannan ba ta yin firintin to mu kai ta wajen firinta ko ya su sai ta ta mana firintin ne ba ta amma tana kufi ai hmm?